masu kalam da sauran mu barka mu da dawowa daga hutun rabin lokaci idan ba ku manta ba gabanin mu je hutun rabin lokaci muna bayani ne akan tsawafin umara ko kuma tsawafin kudumi tsawafi na farko da alhaji yake yi lokacin da ya shigo masallacin ka'aba mun yi bayani akan cewa zaka kewaye ɗakin allah so bakwai kuma zaka yi wannan kewaye ne kana mai buɗe ka amma da in za ku lura bayan mun dawo rabin lokaci sai na rufe kafaɗata da ya sa na rufe kafaɗata shi wannan buɗe kafaɗa yana ƙarewa ne daga lokacin da mutum ya gama ainihin tsawafin shi da ka gama tsawafin ka to sai kuma ka rufe jikinka gaba daya ka je kai wannan nafila a biyu da na ambata wanda aka shar'anta maka a farko karanta fatiha raka ta biyu wato fatiha da kulya raka'a ta biyu ka karanta fatiha da qul huwallahu sa'annan ka je ka sha zanzam na fara bayani akan fallan zanzam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma'u zanzam lima shuriba lahu ruwan zanzam yana magan duk abin da aka sha domin sa da haka alhaji zai je ɗiba zanzam ya sha sa'annan kuma ya watsa a jikinsa domin ya tabbata a sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ruwa ne mai albarka manzo Allah yana cewa ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin shi ruwan zanzam yana iya zama matsayin abinci ka ci shi ka rayu ko baka ci komai ba sa'annan kuma yana maganin kowace irin cuta sa'an annabi yana cewa khairu ma'in ala wajihil ardi ma'u zamzam manzo Allah ya ce mafi alkhairin ruwa a ban kasa shine ruwan zamzam fihi ta'amu min fihi ta'amun min taam wa shifa'un min saqam manzo Allah ya ce shi a cikin shi akwai abinci akwai sinadarin gina jiki a cikinsa zaka iya cin shi ka rayu kuma yana maganin ainihin kowace irin cuta ko kuma yana maganin cututtuka ya danganta daga yadda za ka yi amfani da ruwan zanzam sai ka je ka tambaye malamai masana alkur'ani da sunna su gaya maka yadda za ka yi amfani da shi lokacin da mutum ya gama shan ruwan zanzam ana so ya dawo ya je ya ainihin sumbanci hajjul aswad ya kuma ainihin wato wato ya rungume shi ya sumbance shi idan haka ta samu idan haka bata samu ba dama sunna ce mustahabbiya to daga lokacin da alhaji ya gama tawafinsa ya na fila raka'a biyu kuma ya je ya sha zanzam to shi shikenan babu abin da ya rage mishi sai dai yi tsakanin safa da marwa daga lokacin da mutum ya gama tsawafinsa zai gangara ya tafi gurin sa'ayi halin da ake ciki yanzu ba ka iya kwatanta ma alhaji hanyar da zai bi ya tafi gurin sa'ayi amma a salatan ita hanyar sa'ayi a masallacin ka'aba kusan ka ce tana daura ne da hajjul aswad to amma ya kasancewar gine-gine da ake da gyare-gyare da ake yi ana nan dai ana rubutawa hanyar da za ta kai ka matsa gurin sa'ayi tsakanin safa da marwa ko kuma ka tambayi dan sanda ko wani masanin gurin sai ya nuna maka to a lokacin da ka je ka hangi dutsen ainihin safa to ana so ka je ka haushi da ka zo kusa da wannan dutsen ana so ka karanta faɗin Allah ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillah fa hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim haka ake so lokacin da ka zo kusa da dutsen sai ka sai ka ainihin karanta wannan aya idan ka haddace ta fabiha wa ni'ma idan baka haddace ta ba to kai kokari ka haddace gabanin a tafi ainihin aikin hajji saboda mafi yawanci alhazai addu'o'i irin waɗannan muhimmai da ya kamata a haddace su sai a yi sakaci kuma alhamdulillah aikin hajji yana da daɗi za ka ga addu'o'in da ake yin su na musamman ba su da yawa yanzu kaga in ka kalli dawafin da muka yi muka ce babu wata addu'a ta musamman sai dai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan addu'ar ko da ka tsare da musulmin da bai iya ta ba da wuya idan na ce da wuya ba ina nufin duk musulmai sun iya ba ina nufin mafi yawancin musulmai sun iya ta sai kuma wannan ta ainihin hawa dutsen safa aya ce cikin sotul bakara Allah madaukakin sarki ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah lalle dutsen safa da marwa alama ne na cikin alamomin Allah ko kuma alama ce cikin alamomin addinin Allah faman hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin Ka'aba a ita mara ko kuma ya zo ziyarar na farko da niyyar aikin hajji ko kuma da niyyar umara fala juna alaihi an yi tawafa ma Allah ya ce babu laifi su ainihin tawafi sai kai komo a tsakanin dutsen safa da marwa wa man tsawo a khairan duk wanda ya yi ta tatawwu'i na aikin alkhairi fa inna Allah shakirun alim lalle Allah shakirun abin godiya ne alimun kuma masani ne Allah idan kai aiki na kwarai zai gode maka kamin da shi ma Allah ya cancanta a gode mishi sannan babu wani aiki da za ka yi Allah bai sani ba sa'annan ka ce Abba abba'u ba da Allahu bihi zan fara da abin da ainihin Allah ya fara da shi menene Allah ya fara shi da Allah ya tashi faɗan safa da marwa sai fara faɗin safa da haka in za ka yi sa'ayi za ka fara ne daga safa ba za ka fara ba ne daga marwa tun da Allah safa ya fara faɗa to safar za ka fara hawa kuma ita zaka karanta da haka idan ka hau wannan dutse dutse ne za a gan shi katu a yanzu alhamdulillah yana da matakai guda hudu na farko dai akwai asalin dutse wanda muka saba ko kuma aka saba da ganin shi za ga an kewaye shi da gilas akwai kuma gurin sa'ayi na ƙarƙashin ƙasa underground kenan gini an fafa dutsen an fafa gurin ta ƙasa za ka yin sa'ayi a ƙasa shi ma idan ka je ƙasan za ka hangi dutsen Ga shi a gabanka an kewaye shi abu mataki na uku shine akwai hawa na ɗaya kuma akwai hawa na biyu zuwa yanzu in ba a ƙara ba da haka za ka ga a gurin sa'ayi ko dai ka yi a ƙarƙashin ƙasa ko kuma ka yi asalin filin sa'ayin ko kuma ka yi hawa na ɗaya ko na biyu to a duka waɗannan gurare guda hudu za ka hangi dutsen idan normal guri ne asalin eh, filin gurin daman gashi a gabanka in ƙarƙashin ƙasa ne ma gashi a gabanka amma idan a sama ta ɗaya ne wato hawa na ɗaya ko hawa na biyu an fafe ginin daidai wajen za ka iya lekawa ka hangi ainihin wannan dutse to shikenan idan ka tsaya a wannan dutse ana so ka fuskanci alƙibla ka'aba idan ka hango ka'aba fanima idan baka hango ta ba saboda gine-gine ko cunkoson jama'a babu laifi to wace alama ce mafi sauki da za ka gane ga ka'aba idan ka hau kan dutsen safa bayan ga cinturin mutane ga ainihin gine-gine sai ka kalli ƙasa za ga masallacin ka'aba ko ina guri ne na sallah akwai layukan sahu duk inda kaga sahu ya fuskanta to nan alƙibla take matsan ka samu kanka a daidai safa shi kenan sai kai kabarbari ka ce allahu akbar allahu akbar Allahu akbar kar ku manta cewa wannan sai bayan ka hau dutsen ka banin ka hau dutsen zaka ce abda'u bima bada Allahu bihi inna safa wal marwa min sha'irillah fa man hajjal baita wa itamara fala juna alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim bayan ka hau dutsen sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su uku sannan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين walau karihal kafirun waɗannan kalmomi ne na tauhidi kalmomi ne waɗanda suke nuna babu wanda ya cancanta abota mai da gaskiya sai Allah domin shi daman aikin hajji kunshe yake da cika sha'ira ta Allah sha'ira ce min sha'irillah sana aikin hajji tattare yake da bayyana aƙida da ainihin ta Allah kara hada shi da wani a gurin bauta la ilaha illallah sharika lahu ba la wato ma'anar shi shine la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake bai da abokin tarayya lawul mulku wa lawul hamdu da godiya da mulki tana ga Allah yuhyi wa yumitu shine raye wanda baya mutuwa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah akan komai mai iko ne addu'a ta biyu la ilaha illallah wahda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya an jaza wa'adahu Allah ya zartar da alkawarin shi wa nasara abdahu kuma Allah ya taimaki bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa al-ahzab wahdahu kuma Allah ya tarwatsa rundunan kafirai shi kadai shama wannan addu'ar zaka maimaita ta sau uku bayan kayi waɗannan kabarbari da waɗannan addu'o'i to shikenan kuma sai ka ɗaga hannu ka fara addu'a Allahu akbar jama'a gafa gurin an san addu'a gafa gurin an addu'a guraren an san addu'a aikin hajji da umara gurare ne ke kididdigaggu dutsen safa yana ga cikin guraren ainihin an san addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana daga hannu yayi addu'a yayi addu'a wani lokaci har sai hannun shi ya sagi sannan ya saukar da hannun shi ya ƙara ɗaga hannu ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a da haka shi isa ake so lokacin da ka zo gurin ka zo da wankakkiyar zuciya ka roki Allah alkhairin duniya da na lahira idan ka iya da larabci haka aka fi so akwai addu'o'i da suka zo da yawa a cikin alkur'ani in su rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا إننا سمع غاسنا أدو إيدي وقرآني غاسنا أتكين سنة إذن كا إيا سلطانيما إن بك إيا بكر كي جيجين الدعاء دلاربشي كي دا هوسا الله نجن هوسا ya Allah ka gafarta min Allah ka tausaya min Allah ka sa rayuwa ta albarka Allah ka jikan iyayena ka gafarta musu ka tausaya musu ka shirya mana shugabanninmu ka gyara mana kasar mu ka bani 'ya'ya na gari ka sa albarka a dukiyata ka sa albarka a ilik duk abin da kake roƙo ka roƙa da hausa ka gora da fulatanci ka roƙa da barbarci ka roƙa da yarbanci ka roƙa da inyamuranci ka roƙa da turanci babu wani yare da allah bai iya ba sa'annan karka gaggawa saurin me kake duk saurin ka dai ba za ka koma ka sauko a yau ba tsaya ka yi abin da ya kawo ka da haka ka roki Allah alkhairin duniya idan ka tashin addu'a ya kai dan uwana babban abin da za ka roka a wajen dutsen safa da marwa ka roki Allah ya gafarta maka ya anshi ka annabi ibrahim alaihi salatu wa taslim shi ya gina ka'aba bayan ya gama ginin ka'aba sai ya ce rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana da haka karka rudu kai ga ka a maka ha Allah ya karba lokacin za ka yi addu'a ka roƙi Allah aljanna ka roƙi Allah ya kare ka daga sharrin shiga wuta ka roƙi Allah ya yarba ka da talauci domin annabi ya ce tabi'u bainal hajji wal umara fa innahu ma yanfiyani al faqr wa dhunub ku dinga bibiya tsakanin hajji da umara domin suna kankara talauci da zunubi ka roƙi Allah ya kare ka talauci kowa dai da bukatar shi dan makaranta tashi bukatar daban bazawara bukatar ta daban maraya bukatar shi daban mai mulki kowa dai da bukatar shi ta alkhairi ka roki alkhairin duniya da lahira sa'annan kar ka manta da iyayenka annabi ibrahim da ya zo addu'a cewa ya rabbi gifirli wali walidayya walil mu'minina yau mai kumul hisab ba daidai bane kai addu'a ka manta da iyayenka Allah ka gafarta musu ka tausaya musu ka sa rabu da su lafiya idan sun riga sun mutu Allah ka haska kabarinsu ka yalwata kabarukansu ya Allah ka sa rayuwarsu ta lahira tafi musu alkhairi ya Allah ka sa rayuwa ta ta musu amfani suna kabari kai kaza kai kaza kai kaza duk ka roka musu alkhairi kar ka manta da wanda ya biya maka in wani ne ya biya maka uwa uba kar ka manta da kasarka kar ka manta da shugabanninka ta dai addu'o'i mabambanta wanda sai dai mu yi ishara malamai kuma za su faɗaɗa ina roƙon Allah madaukin sarki da mu bayan kai waɗannan addu'o'i sai ka gangara ka tafi marwa tsakanin safa da marwa babu wata addu'a ta musamman ga dama ka karanta alkur'ani idan ka ga dama ka yi tasbihi idan ka ga dama ka yi istighfari in ka ga dama ka yi salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai tsakanin safa da marwa akwai wasu alamu guda biyu da ake so mutum ya yi sassarfa irin wannan gudun da ka ko kuma wannan daga kafa da kai lokacin da ka zo kudumi da wafin umara ana so ka yi sassarfa to yaya za ka gane wannan gurin za a ga akwai koren fitila alhamdulillah Allah ka kara alkhairi ga gwamnatin saudi arabia allah ka saka musu da alkhairi mutanen suna yin abin da ya kamata duk wani abu na shari'a sai sun sauƙaƙa ma al'umma idan ka ɗaga kanka sama za ka ga wasu fitila ga sunan malam sun tafi da fitila ce daga farko zuwa ƙarshe yanzu kuma fitilar ce ga ta nan gaba ɗaya a samanka za a ganta tana da ƙyalli kuma an mata alama ta kore ɗanyen haki ruwan ganye to a wannan lokacin ake so ka yi sassarfa kar a manta da sassarfar da mutum zai yi dawafil kudumi na jikin ka'aba dawafin umara da wanda zai yi yanzu a nan duka ba shara'anta mace namiji ne kawai zai yi mata ba sa wannan sassarfar da haka namiji ne kawai zai wannan sassarfar har za ka kai karshen wannan fitila sai kuma ka ci gaba tafiya har sai ka je marwa idan ka je marwa abin da ka yi a safa shi fa za ka yi a marwa sai dai ba za ka karanta wannan ayar ba wannan bagana din cewa ba za a karanta wannan ayar ba wasu malaman suna ganin duk abin da kai a safa za ka yi shi a marwa amma akwai babban malamin mu shek abdulmusin al-abbad ɗaliban ilimi sun san shi a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama alhazai ma sun san shi yana karantar da sunna shi a tashi fatawar ba sai ka karanta wannan aya ba wallahu alam sai ka kai bari guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده da dai makamantan waɗannan addu'o'in da muka faɗa sai ka ɗaga hannu ka yi addu'o'i ka roki Allah alkhairin duniya da lahira idan ka ɗauko daga safa ka je marwa ka yi ɗaya sai ka juyo daga marwa ka koma safa in ka koma kayi biyu in ka dawo kayi uku haka za ka yi ta yi har sai ka gama sa'ayinka kana karewa to shikenan ka kara umara ba abin da ya rage maka sai aski shikenan sai ka fita ka bar masallaci idan ka je gurin aski aski ya kaskashi biyu akwai sai saye akwai salkobo ko talkobo ko salkobo idan muka ce sai saye shine askin da za a yi maka da kilifa na'urar nan ta yin aski amma salkwabu ko talkwabu ko kwalkwabu da reza ake yin shi ko kuma da aska shine a aske maka gashin kanka ya zama babu gashi ko kaɗan to wannan askin shi aka fi so mazala sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yana cewa Allahumma marhamil muhalliqin sahabbai suna cewa wal muqassirin mazala ya ce Allahumma arhamil muhalliqin sahabbai suna cewa wal muqassirin mazala yana cewa duk waɗanda suka yi salkobo suka yi aski na reza ya Allah ka gafarta musu kai musu rama sabai suna cewa rasulullah har masu saye annabi sai da yin masu salkwabo addu'a so uku sa'annan yin masu saye addu'a so daya da haka yin salkobo shi ya fi alkhairi yaushe aka san ka yi shi shine a lokacin da ya zama ka zo umara gabaninta da aikin hajji akwai akalla kwanaki hudu ko biyar ko makamantan haka amma mutumin da ya zo zai yi tsawaful udumi tsawafin umara yau bakwai ga watan zulhijja gobe takwas a fita kaga idan ya yi salkwabo to kuma bai da gashin da zai yi aski lokacin da ya sauko daga arfa amma idan ya zama akwai kwana uku hudu biyar to shi kenan so ka yi sai wato ka yi salkwabo gabanin aje a yi askin ranar sallah to gashin ya fito sai kuma ka yi wani aski wallahu alam to namiji kenan ita mace malamai suka ce za ta tara gashin ta ne gaba daya sai ta aske shi da kaman dan yatsan nan kaga 'yan yatsa yana da yanka guda uku ko to dan yankan nan na sama to kamar shi za ta yanke to shikenan ta yi halluli ta kare ainihin ibadata ta umara kai ma namiji ka kare ibadarka ta umara shikenan wannan ihrami da ke jikinka za ka je ka kwabe shi shikenan kayi tahalluli sai ka sa kayanka na gida sai ka yi zamanka a masaukinka har sai yau mu tarwiya ranar takwas ga wata ranar za a tafi aikin hajji to kuma sai kowa ya fito Allah ta'ala ya datar da mu yan uwa musulmi wannan shine abin da ya shafi umara idan Allah ta'ala ya samu na sauran numfashi za mu zo mu fara bayani kuma akan abin da ya shafi aikin hajji wanda yake farawa daga yawmu tarwiya ana nuna mun lokacin da aka shirya ma wato aka tandar ma wannan shiri yayi dole in tattara inawa inawa in yi sallama da ku ina barin ku cikin kulawar Allah da kiyayewar shi ina cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ya Allah ka hazata mu da aikin hajji da umara fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم